A tsakiyar garin Agades tsohon birnin ya kumshi angoyi goma sha ɗaya da aka wa ginin laka tuntuntun kakanni da kakanni kusan shekara uku ke ga ake lura da gine-ginen zamani a wannan sansanin duk da hannun da aka gindaya. Ali Salifu mai kula da sa ido ga tsohon birnin tarihi na agades akwai wani adadi dokoki da aka yi la'akari da su domin a samu zarafin kiyaye wannan tsohon gari musamman ma muna da yarjejeniyar unesco muna da kuma doka mai lamba 96 sifili 22 bisa kare albarkatun al'adu na ƙasa kuma muna da wani tsarin daidaita birane da al'umma da kanta ta tsara kenan idan muka ci gaba da kasa aiwatar da dukkan waɗannan dokoki idan unesco ta ko ta tawaga ta kimanta aiki idan ba mu ɗauki matakan gyara ba kawai za su fidda mu daga cikin wannan jerin sunaye. Shi ne mai kula da kariyar al'ada kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin rawaita tsohon birnin agadas cikin jerin albarkatun tarihi na unesco a cambodge a shekara 2013 mai martaba sarkin abzin ranka ya daɗe umaru alhaji ibrahim umaru ya mana bayani kan ci gaban da aka samu game da wannan batu mu amfana bayan jerin sunaye da sake farfado da gyaran gidace cikin tsohon gari haka kuma mu amfana da gina gidaje 500 da ake na ana yi wanda kuma an gina tuni 300 domin rage cunkoson tsohon gari ya za a yi domin kiyayewa idan aka kare waɗannan gidaje ina maganar matasa da za su zo su zauna an gina gidaje da za a raya su yana kasancewa ɗaya daga cikin matakai wajen kiyaye wannan tsohon gari kenan dole mutane su kiyaye sharuɗan da za su ba mu damar kiyaye Kiyayewar wannan sansanin tarihi hakika ya kasance abun fafutuka ta yau da kullum.